maza yi wa maza kura maza yi wa maza yarima yarima dan sarki o kasha dan sarauniya sai luwa yarima yarima ah, kai kura maza ga zaki nan cikin gari yarima yarima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 dama baba karame mm. dalilin da na ce za mu haɗu mm. kagan daman na jira da bubu ba ta dawo ba ko da ni da madam muna nan muna shirin mu kai ka birnin dala saboda yanzu kagan kana su sai mu eh, sai mu shirya mu kai da kuke faɗa mun ashe kuna suna ne ah, mai change person ni kaina yanzu na fi jin daɗin rayuwata wallahi ma na fi ka jin daɗi har da kawo min wata yarinya za a aura kyakkyawa Mm. kagan sai mu je birnin dala daga can sai su fara shirin aure sai a haɗu a nuna maka ɗanwa da kowa a haɗu juna muna shiri wannan siri sati in Allah ya da ni da madam mama ina neman alfarma ina so in za a tafi birnin dala a haɗa mun mu tafi da goji saboda me ha ah, gaskiya ba zai yiwu ba ka kai mun goje birnin dala ka san gidan birnin dala kuwa gidanmu ne gaskiya ba zai yi ba gara ma in lallaba kai da goje a gidan nan kaga ina ta murna tun tazu kaka tayar min da hankali a ba na so tun tazu kaka bace samun samun bace rai tun tazu i have been happy kakka damu masu abinci ga su iri iri gargajiya ne burin fa sai ka je dai tuku bari goje a nan kawai mama I cannot Don't worry. Don't worry. Don't worry. Goje has become part of me. Asiri ne yayi maka? Ba asiri bane. Yana min aike aike da abubuwa. In na je zan zama lulli ban san kowa ba ni da aboki ba ni da gojin nan naka ba. Ki ban nan tafi da goje. ba za ka je da goje ba. Ina ma bunto tana nan yanzu sai hada ku da bunto ku tafi birnin Dalan. Bunto? Eh. God forbid. You know how much I hate that woman. To ni ma haka I hate gojin naka. Mama you want to cause problem. Again? Eh. ta tafi ita yarinya ka ta ji muryan mu fa tana can zan siyan same ta ma mun kina so ki kawo matsala in dai ba goji ba zan ji birnin dalan nan ba in baka je ba ba aure ba mama ba mama help me mana ki taimaki rayuwata ki taimaka in tafi da gojen nan zuwa na da goje birnin dala ba karamin muhimmanci yake da shi ba you see idan na je ba da kowa ban san i've never been in that birnin dala haka to kuma ban san kowa ba zan je in zama lolli a wurin nan kuma kin ga gidan sarauta ne wurin maza daban mata daban they are highly traditional haka ne so ba zai yiwu in zo ringa cakuduwa a cikin ku ba inda a nan ne normal zan mu zauna in wuni ma tare da ku duk wannan is normal a nan amma kin ga can eh, akwai abin sarauta akwai abin gargajiya mi ta gaya mun duk waɗannan abubuwan sai na koye su ma so kin ga gwara tun yanzu idan mun je da goje zai korin bani kariya irin zama da ni haka zai taimaka min ji daɗin zama a birnin dala kuma kin ga shi ma ba da kike ganin shi gojan fa baban shi hakimi ne waye hakimin garin su baban gojan da kike birkatan nan ah. ah gaskiya waye ne hakimin mama i'm telling you ah, don to go there mama ki hakuri mu tafi da goje. to zan da yi tunanin in zai yi tafiyan da gojin zai yi zan gaya maka please i beg you help me i will try na ce amma kuma in zaya shi ba zai shiga mana kicin ba a can birnin dala to kenan. to wannan dai za a yi tunanin to kenan. we have a deal A'a dai ba dai deal din ba ina cucun naki. <laughs> Mama I understand you like cucu so much. I like her. Kamar makin fini santa. Haba. Ta ah, ci abincin ki yau ki ji yanda ta ji ba. ai dama kamar na sani za ku zo sai kawai na shiga kici wai wai baiwanta ne a a menene dinta wai kika yi kamar makin san za ta zo kika shirya wasu abinci kala kala irin amma dai ta ci ta kushi. ta ci ta ci sosai na ci na na dade ban ci abinci kun hada mata take wai kin fi goje iya girki da buntoto amma dai gidansu na gan kamar suna da ɗauko ɗaya sosai na dan gidan na gan skin ɗinta yana ta shanawa haka <laughs> kai mama mama <laughs> ki ban maganar nan babanta wa karamin mutum bane sai na dawo kawai mama to shi kenan a dawo lafiya a ah, barka dai baba barka barkan mu inda layi ai yanzu muka fito daga cikin gidan muke ta tambayar ka Ashe kun fita ina kuka ne haka? Baba mun ɗan zaga nan ne ni da Hassan. To, Hassan na ɗan gilashi? Shi dai, shi dai baba. To, to Allah ya albarka. Amin baba, amin To, da man dai da dai sauri muke za mu shiga sallar magariba ne? Hmm. Inda Allah kun yi ƙoƙari. To, Allah baba. Mun yaba muku sosai yanayin yadda ku shin kan hankalin wannan yarinya. Alhamdulillah baba. Yau da wahala za ta ba mu ai. Alhamdulillah. Kaga yaran zamani ana nuna mata aljanna tana rintsa ido? ai daman baba duk tarbiyyar ku ce shi yasa muka ce mun hutashe ku sai kun ji abu ya kammala sannan za ku sani baba to kayi kokari kuma akwai ta shi da zamu baka abu sak kamar namu ta ai baba wannan shine abin da muka gada daga gare ku ba za eh. ba zai gagara ba Ga gaskiya kun yi gadon abin arziki ai baba kullum zuciyata tana min zafi tana min raɗaɗi, yanda ba dauke ka da wani muhimmanci a fara ba baba ai baka san an ɗauke mu da sai ran nan mm. me haɗa ku da wancan yaron Yarima ne wai mun je zaman fada ka san a gidan waziri mun je nan ana dan tattaunawa eh, wai waziri wai ya ce wai ba za mu zauna inda muke zama ba wai sai dai mu koma ƙarshe haka muka haƙura muka zauna to baba mu da ma aka hana mu ma shiga gidan gaba ɗaya kamar mu ba mu gaji sarautar nan ba gidan sarkin suka hana ku shiga an hana mu shiga baba ka duba yanda ciro ya zo ya haɗa walima yaran nan muna zaman salim alim ya tura cewa a kira mu mm. mu zo mu tafi wannan waje mm. muka je gurin wannan walima aka yi kitimurmurar da za a yi aka yi abubuwa har Yarima ta kai shi da ya faɗi. Su Galadima, su mm. ciro man kowa dai ca a mu baba. Aka rinka wani surutu wai ai daman gaba ɗaya wai ko muka yi. A'a to kuma in ba ku yi mu ba za ku yi. Ka ga waziri? Ka ga Galadima? Ka ga su makama su ma dakin nan? Mm. insha Allahu rabbi sai mun kifar da su. Ha baba mun ɗauko hanya. Ha su ɗin banza? Mun ɗauko hanya baba. Me suke da shi? Abin da suka iya sai shirme shi ko wancan ciro man dama ba abin da iya sai bin bokaye da malamai wai a haka yake son ya zama sarki har ya zo ya same mu wani yan yan muka ce masa mu ma fa sarautar nan muna cikin ta to ku ku ba ku kada abin nan ba karkari ko rakiya ko kai shine abin da faru yanzu abin da nake son ka yin ka ci gaba da cusa kai wajen yarima hmm. kai ta kokari duk kyarar da zai ma kar ka sake ka bashi sai ka tabbatar ka dasa wannan yarinyar da a cikin zuciyarsa an gama baba an gama ni kuma zan je in yi ta karkashin kasa shike nan kuwa eh. kaga ta faru ta kare Allah ya albarka madalla bari mu karasa eh san ƙira ya kama na ƙaraka. ka yi amfani da kujerarsa ka je ka yi aikinsa wane ne isa ka ka je ka yi hila haka tara mutane a dandali kai san kira ne kowane zami ne kai na birnin dala Allah ya taimake ka da farko dai wannan wancan dai laifin dai na yadda abin na so na yi shi kuma wannan kuma Wazan da wanzan dakata dakata dakata tuba nake da wancan laifin din da kake eh, jujuyawa kake komawa baya da wannan na biyun duka aikata mutumin banza mutumin wofi ina kallon ka dattijo auren naka mara ta magariya zan ga wanda zai mai da shi a wannan garin sarkin dogarai a bari in dan Allah a bani fada abin da zaka fada Allah ya taimake ka dan Allah dan annabi wallahi wallahi zan faɗi gaskiyar lamari wallahi magana aure na da ta magare nan wallahi tallahin aka ce ba za a mayar tuna akwai matsala wallahi amma zan faɗi abin da ya faru a dandali wallahi zan faɗi abin da ya duk wa'ancan laifuffukan da kai wato ba ma ka ta su ba ma laifi ba ne kai aurenka da ta magariya shine a gaban ka ko wallahi tallahi gaba ɗaya na zira kai na cikin teku zan ga wanda zai mai da wannan auren ka neman afuwa ka neman alfarma wani afuwa ka zo kana neman ka zo zuwa da mutunci ba eh? ya baka umarnin ka je ka yi shela ake tambaye ka wallahi tallahi wallahi tallahi abu biyu ne yasa ne shelan nan na farko ita ta magariya da ta ce ba za ta koma ba ka daina mun zancen wata ta magariya na gaya maka ga laifuffuka ana tuhumaka da su wajen guda biyu ai shine nake so in zo gurin wallahi shine sai eh, curo ma dawowarsa kenan sai aka ce an kira shi sarkin shela ah. wato san kira ni dama na san tatsu ka dakata min dama na san tatsu ne ba za ta wuce ta giza da koki ba ka karbi silalla a gurin ciro ma aikin da ya saba ko ne idan ko karfan ka rufe mini baki na gaya maka ka rufe min baki na ce maka ka karbi silallanka a hannun ciro ma aikin da isa bai yana siyan ku da silalla to wannan ba zan yarda da tsarin nan ba ko karɓan fara ba Allah ya taimake ka anan ma fa ina ga sai an mugunta shi Allah ya taimake ka dan da ran da da na same shi zan gaya masa in to da shi na sai da na sa su ga ladiman dogarai suka daga mun shi anan din ma Allah ya taimake ki in ba gani an dauko ah, bulala Allah dan ko an da ke shi ba ba lalle ne faɗi wanda ya sa shi wannan to baraka ji ai shine nace a bani a bani lokaci in fada ba ka faɗa wallahi zan faɗa wallahi zan faɗa to kai mana kai mana bayanin gaskiya dan Allah ka mai da bulalan nan kai mana Allah wallahi ranan da kuwa sa aka zuban diya wallahi wallahi bayana mako bi ne wallahi gurin nan yana ciwo dan Allah ya kuri ayi hakuri dan Allah a bashi dama ya yi jawabi na gaskiya shi wato wallahi ko karfan fana wane ne ya baka uh, umarni ciroma ne ciroma ne ciroma ne yasa aka ce ai kira na da shi da wata dillamar ka ya sunanta uh, uh, dillaliya eh, suka ce wato dillaliya dillaliya marka suka ce in zo ne shela in yi shela in na shela wallahi akwai wata wata wai zuƙeƙe bu wace ce markar dillaliya a gidan sarautar birnin dala wace ce wata markar dillaliya makale murya din tsintacciyar mage shine sai suka ce min wai wai wai wai akwai wata wadda za a bani tunda ta magare ta ki dawowa to shine ni kuma na ari bakin sarkira na ci masa albasa ma'adalla wallahi shine abin da laifin da ka aikata ko wallahi tallahi laifin ka aikata to bari mu gaya na ga da kai da ciroma ciroma shi ma a ƙarƙashin ikon me yake dudu ɗan sarki ne kuma shi ma akwai tuhuma tuhume sama da guda arba'in da uku a gaban mu nasa. daga cikin tuhuma tuhume akwai randunan silalla na mai martaba marigayi sarki da ake zargin ciroma ya yi sama da faɗi da wa'annan randuna Allah taimake ka to. Saboda haka sarkin dogarai. Allah taimake mai girma waje Ga wanzan nan ka kama shi ka tafi da shi har sai mun neme shi kuma ba a nan kusa ba. Allah Allah taimake ka. Tashi mana. Allah da ka. A fita da shi ba bana. Tashi mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai kai galadima galadima dogarai zo ku kinkima mishi ku zo ku kinkima mishi. Kinkima mishi. Allah bara jana hankali jana hankali. Ku daga shi ku daga shi ku daga shi mana. Ku daga mishi. bokanya bokanya ya mai citta ya mai tafarnuwa bokanya mai ataro mai albasa bokanya ta ƙarƙashin dutse Bokanya bokanye ah, bokanya abin da yake tafi da mu na san kin sani amma za mu ƙara faɗa ah! bokanya batun yaron nan yarima so nake a kinsa mai son wannan yarinyar da ta waje na ta zame mai bi ta zaizai duk da ya je ya dinga tunaninta jini kuma na baki jini na kara miki wani jinin gaishe ki bokan ta tsage da bokan na gaida bokanya yawa tabbata da yana na a ah, mu kai wannan abu tsoro yake ban bari ma in tashi yanzu ah, kogi ne nan ko tabbatar da cewa aiki yi aiki yi to tabbace ɗaya ne ya ce wannan ma ina rawanin nawa yake ne yau ni alkyabbin ma ɗin ta faɗi balle ina lillahi wa ina tun da na ji ba ta yi magana ba na tabbata da aikin nan ya yi. in Allah ya yarda bari in je in jira yau wani gora ma ga abokanya mai tattasai ai ba wani gora ba ma ai gora shi yake ba wani gora ma ni yanzu bari in je in bacci na da mun share yarima dan ƙaniyar kai ka mana biyayya Allah haka dan tai musu makaku wannan kamban nawa yana yi <clears throat> na gabar leka wajen mai tsoron baki salamu alaikum wa alaikum salam kai kai kai kai dillale ya yau ke ce a gidan nan kamar mafarki nake wallahi na ce bari in zo in gaida uwan nan mai tsoron baki ina ta wannan wallahi yanzu nan na shigo gidan na ce in shigo in muku gaisuwa to sanni da zuwa gaisuwa gurin sarki ukasha na ce bari in shigo sai yanzu zaki zo mana gaisuwar ai na tinta da ba na nan jika ta ce ta yau na je zaman da baro kasar wannan iya da kwari Shi ne kuma kika je kika yi zaman ki wallahi na ji an ce kuna ta ta. a muna kewake mana akwai gwado akwai gwado duk ina da su to sai a zo a kwanci saraba eh. a zo a kawo mana wai na ce ashe wai aka ce wai an samu yarima mai soron baki a'a biki san wannan labarin ba wallahi ban sani ba yarima yana nan ma an kusa auren shi Allah mai eh, soron baki an kusa auren shi tab na ce uwa soro na ciki tana ciki to haka ne ita ma wannan ɗan to shi kenan dai sai in dawo ko to sai kin dawo shiga ko kya mun da ya iso ko ba ki san abubuwan da ke faruwa a cikin gidan nan ba a ina kuma hmm, kin san nani kuwa wace ce nani yar uwar tarake mana ƙoƙon wata rake da ta yi aure a wannan a ƙasar wannan mun dabawa. Mm, na tuno. Ita kuwa ai in faɗa miki yadda ta zo da ita cikin gidan nan wai ita ma'u oh, wai za a haɗa eh wai za a haɗa auren ta ita da yarima ke ki ji wannan zance. kun tantance ta ita ta gaskiya ce. Kuma in gaya miki don makircin ma'uwar soro ne. Yanzu ni bari in shiga. na ce oh, wannan za a dan samu wani abu kima kamata ya a ce kin shiga daga ciki mai wannan to je kike fito shi kenan ina zuwa wannan masifa haka zan tai musu wallahi salamu alaikum <clears throat> au <coughs> waye a nan gurin Allah sarki wannan ce mai karatu ce mai karatun tsakar ɗaki wace ce wannan kuma mai karatun tsakar ɗaki ki shigo to assalamu alaikum Allah sarki ko Allah Allah ƙara miki lafiya Allah sa ki fa haka makiyan ki fadawan ki uwar soro mm. an shaida ni wannan ai dillaliya ce yaushe kika zama mai karatun sakar daki kuma wala na yi wannan ya yi uwar soro na yi ai na wannan sai da kajiya sahura ai da a guri na suka suka haddace marka na'am ke ce yau kika taso kika yiwo tattaki ba ma kya jin kunya Shi to shine kika ɗauko kafa kika taho guri na me ka ki waye baki kika shigo gidan nan Allahu akbar wannan mm, yayi uwa soro gaisuwa na zo ta wajen sarki ukasha wace gaisuwa kuma tsohuwar magana Allah sarki tsohuwa to aka mai adda aiki a ji daɗi wannan ba tsohuwa ba ce gaisuwa na yi. wallahi Allah gaisuwa na yi. to ki rike gaisuwa ki ba masu kin manta abin da ya faru ne akan ku ba kaina ne ma ya dau zafi har na manta ke ba na ji labarin ma aka ce dakin bagwarin nan bane ba da zama Allah sarki jika ta ce ta yau naje can zaman da baro billahi la'azimu kin ga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi wallahi tallahi ni ba abun da nake yanzu to wannan kalmar shahadar da kika kike yi min eh. dillaliya ta mecece ai ma ke musulma ce ba eh, sai kin kare jaddadawa nake yi to sarki to batan kai kika yi ne kika shigo